kuma kotu ta sami shi da laifin da aka zarge shi da shi na batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam an caje shi akan cewa yayi kalamai na batanci azuzzukan da yake yi so mu masu gabatar da a madadin gwamnatin jihar Kano mun kawo shaidu guda hudu domin mu tabbatar da ya aikata wannan laifi shi kuma ya kare kansa a matsayin wato shaidar kariya daga baya aka ba da jawabai na rufe shari'a kotu ta amsa ta daga zuwa hukunci zuwa yau to dukkan abin da aka zarge shi da shi guda hudun nan na kalaman batanci da aka ce ya yi wa nabi sallallahu alaihi wasallam kotu ta same shi da wannan laifuka kariyar da ya ce ya bada kuma kotu ba ta amshi wannan kariya ba ta ce bai kai ga kariya ba saboda haka ta same shi da laifi kuma a doka wannan laifin da ya aikata har mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa ne to kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa dan yi kasa da haka nan kuma kotu ta yi wasu umarni ga gwamnatin jihar Kano cewa ah, na farko da da ya gabata a kuma kotu kusan su 200 lokacin da yake kokarin kare kanshi kotu ta kwace su kuma ta ba da umarni a kai su ɗakin karatu na jiha domin mutane su amfana na biyu ya ba da umarnin cewa 'yan jarida gidajen watsa labarai a talabishin ne ko rediyo ko kowane kafa ta watsa labarai ba bai amince nan gaba a dinga saka wazuzzukansa ko karatuttukansa ko kuma hotunansa ba ya yi hani ga wannan ya ba da umarni kuma duk wanda ya yi gwamnatin kano ta ɗauki mataki a kansa na shari'a a kama shi a yi masa hukunci na uku ya yi hukunci a kan cewa masallatai guda biyu da yake amfani da su yana yin wa'azi a rufe su har sai lokacin da gwamnatin jihar kano ta gaya ya ga wanda ya dace a yi da wannan wannan shine hukunci a takaice a english